Kundin tsarin shari'a na ƙasar Nijar bisa ayoyin dokar sa mai lamba 676 zuwa 679 ya ƙayyade halin da ake hukuncin di da ake cema kason waje a Hausa ko kuma tarai kasu da zabarmanci. Juju Goje Maimuna Gazibo ta ƙara muna haske a kai. Lokacin da ɗan ƙasa ya yi laihin harko kuma aka gabatar da shi gaban kotun da ke hukunta masu laihi, kotun kuma ta gurfanar da shi. Amma da yake laihin shi na harko ne, sai kotun ta yi mishi afuwa babu wani hukuncin da za a mishi. Ana tsammanin cewa a lokacin da yake tsare ya yi nadama. In kotu ta yanke mishi hukuncin zaman kurkuku da biyan diya, to zai biya diyan nan ga gwamnati, zai shahe ma wanda ya ma laifin hawayen shi. In yaudara ce, ko da yake ya samu sakin talala ba za ya koma gidan kasu ba amma sai ya biya wannan kudaden yaudarar in kotu ta yanke mishi hukuncin sakin talala kuma ya zamna dan babu sata babu wata yaudara ko kuma cin amana tsawon shekaru biyar to babu wani laihin da zai shahe shi kotu za ta wanke shi kwata-kwata babu wani hukuncin sakin talala da zai hau kan shi amma kahin shekarun nan biyar in ya sake yin wani laihi ko kuma makamancin na farko sannan kuma ya sake komawa gaban kotu to za ya yi zaman kurkuku na watanni shida kuma wannan sakin talalan zai koma tamkar laihin kar da kar in wata shida aka bashi na sakin talala to za a yi wannan watannin shida na kaso kuma ya sake yin wani zaman kurkuku na sabon laifin da ya yi domin ya nuna ma kotu cewa shi ba mai gyaruwa ba ne. Mi doka ta tilasawa wanda aka hukunta yarda da wa'adin kashedi. In kotu ta yanke mishi hukuncin sakin talala sai ya kiyaye yin laihin da zai kawo shi gaban kotu tsawon shekaru biyar. Misali in an yanke mishi hukuncin sakin talala na shekaru uku saboda sata ya kiyaye yin satar nan tsawon shekaru biyar masu zuwa. To yanzu wani bambanci ke akwai tsakanin hukuncin kashedi da sauran hukunci? sakin talala na ba shi damar ya tafi gida, amma a cikin takardunsa za a rubuta cewar yana da laifi. In ko an yanke mishi hukuncin zaman kurkuku, to zai je gidan yari idan ya kammala laifin nashi sai a sake shi.